أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقدمين بإحسان إلى يوم وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن شاء الله لو نشأت خمسين دقيقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما فعلى ماذا Ah, wannan aya guda daya amma ta akwai rukunci rukunci da yawa da muna fatan Allah ta yi ke kuma da karta ala amma wa yi. Allah fi ya juru daga rukunci yana da mummuni sannan Allah ya bashi nau'in mata su matan wani yana da su yi halatta da mummuni da aura وما يحتج به النبي صلى الله عليه وسلم من آثام da kuma abin da yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na hukunce hukunce da aka maslaha da maslaha ta tabi zalika ta hukunta da wannan a ta kala Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya wannan annabi kun ga annabi Muhammad sallallahu inna ahalalna daga azwajaka mu mun halatta maka matanka allati atayta ujurahunna wa idda ka ba da sadaqinsu muhulihinna wa ma malakat ka. kuma da ina nan ka ya mallaka mimma fa'ala wa alayka daga wajen da waɗanda aka Allah ya maida maka da su da kufari na daga mata bi sabbin da kamewa sassaniya وهي فإن آه، فإن الذكية أم المؤمنين ومن الذكية أن تعالى مثل إجابة أم المؤمنين بنت مؤمنين من أخبر وتزيل ولي ولي وعائشة ولي لا أخبر من نسل هارون دبتر هارون أخي موسى وجدموها من موسى السلام وإن الذكية a cikin yau kaibara wajen haka muni a kaibara wa kuwa ta yi na biyu ba ba ta shi ne shugaban na biyu wata kabila wa rage na ya fi mai ne wa ba na biyu wa na biyu daga ga ta zama na biya a shi da don tsoron an tafi an na dubai musulmi ne saboda kada su suna da auku a tsakanin musulmi sun masu yara sannan bayan ya ashe ta koma cikin da ba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma daga baya bayan ta mutu zai ba ta gani haka ta zartu ba da islamiya bayan ta mutu ta sai suke kuma ta sa ta ne muhammad sallallahu alaihi wasallama والآن sai da ke kuntu a zaman na tare da bashi dama yana cikin shirka yana burin haka wakana ya ainiya hazarwaki a cikin gidan takoyin ne koya don koya a cikin gidan ta fasala ala hayan bita ana da bai fakala da ke ina tsarin na'ima ta kasance yana barci wara'at Dauka kan mijinta wato dai shi ne mai yi da miji su yi ya yi a ɗakinta fara a kamara ke ta ga wani wata wa ka a biyu ya yi wani wata ya faɗo su yi ɗakinta wannan ma ya zai fara lokacin da ya fara akhbaratu sai ta ba mijin labari ita wannan baiwa Allah ta ba annabi labari a ta ba mijin labari fala dama tana ba wannan miji na da mulki su labari kaune bi da mari wa kala yake ta tamannina maliku mijin wato kina kina kan ne ke kina kan wato mai mulki mulkin ke kenan a ya sai babban miji ta mijin ta tamannina maliku ya sai ba kina kan mai mulkin ya sai ba ya sai ba wato madina ke kenan a ah, wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ta fi ramadana ita wannan mata ta bar duniya ranar a cikin wata ramazana tana kwanci na shekara ta hamsin wadda na riba fi a karfe ta a cikin bakiyar garkari a nan madina ita wannan kenan bayan ma joyariya ita kuma joyariya ita بنت الحارث الحارث الخزائية الخزائية وكانت في سمي بني بني مصطلحين wato cikin wajen ya samu ni a wajen wani wasu kabila kuma bani musali ne kawai ka a cikin jami sadiki sai ta fada cikin rabo da aka raba ganima sai ta fada cikin rabon sadiki bin kaisin dan kaisin bin shamma dan shamma al'ansari mutum madina bayan ta bada cikin rabon shi taba ha sai ya daura mata makataba makataba shi ne shi ke shi kawo kaza in kin kawo kaza ki gama diya faja'at ta zo ta sa'alu nabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa rafatuhu bi nafsiha tana ta sanar da kanta wato ya ta da shi kanta ita waje ce fa qala halaki ila ma huwa khairun min zalika shin kina son abin da ya wancan alheri a uaddi an shi. zan ba ki wannan kitaba na ki wato abin da aka ce a biya din zan biya wa ta zaune ki kuma zan nan aure ki ya ki yadda da wannan ta ce ta yadda ta aure ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ta zama diya ke ne ya biya ta zama diya sannan kuma aure ta kalat na bace eh na yadda to wannan yarjejeniya fasani annasu bi zalika kun ga kamar an yi an gama sai jama'a musulmi suka ji wannan fa ta kauma fi aidihim fa ta kuma fi aidihim sai suka yanta duk abubuwan da ke hannu zama da aka je yaki kowa ya an yi kusa an yaki an samo bayi da yawa to wannan bayi da yawa kowa da aka ba wannan ya samu wannan ya samu wannan ya samu suna hannun mutane cikin irin mutanen da saboda haka da wannan abu ya faru cewa annabi ya auri zai auri wannan baiwa Allah sai suka ce kawai ai shi kenan kowanne ya ce a a a a a to ai mun yanta wannan min kawai an daga mutanen ta da maza da mata wa kalu ashabu na biyu alaihi wasallam suka ce ai duk wayannan sun zama duk mutanen da ai sun zama kai kenan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka suka ce duk sun yanta kowa ya ce ya yanta shi ni ya yanta nawa ni ya yanta nawa saboda aikin zama turkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata saboda ita wannan bai wani ƙanar aisha aisha ta ce ba mara aina imra adam ba mutu ganin mace ba kana adam fi kauniya barakatan min wadda ta fi girman albarka ga mutanen ta wato Allah ya yi ma wannan bai Allah albarka aka ta mutanen ya أن وجد الدنيا آه، أن ينتسب الإنسان مئة من أهل بيته من كل آه، من أهل بيت بني المختلف لكن عن ذلك وتدور لكشابك أن ينتهر من كل دور أحكام وطنة sai kowa شيء ce ya yanta wani ya ce ya yanta wani ya ce خرجه أبو داود wato abu da, ne fitar da wannan tofiya tana kan hamsin ta mutu ita ma ta bar duniya shekara ta hamsin wa bana ta aminta kuma an halatta maka ‘ya'yan annanka annan jana. an halatta maka ‘ya'yan annanka zuwa ‘ya'yan anni ‘ya'yan ɗan uba ko kuma ‘ya'yan wan uba to duk nan za ka iya auren ka halatta maka ko na ce an ma shiga haka na an halatta maka ‘ya'yan ‘ya'yan gwaggo kenan ƙannan uba ko yayan uba mata to ‘ya'yan su in fi in an haifi ‘ya'yan su kana so ka za ka aura wa ba na ce kaluka da ‘ya'yan kawunka su ma an halatta maka za ka yi auren wa ba na ce kalatika da ‘ya'yan kamata wa wato ƙannan uwa ko yayyan uwa Allah fi hajjar na maka amma wai da suka hijira tare da kai da lahi mallar na hajjar na saɓanin wanda ba su hijira tare da kai ba wasu tazarrujihin na tazarrujihin na a cikin wannan auren su da aka ci a annabi aure su kun ga yajin akwai hankurtarwa bidjuri a hannun sallallahu alaihi wasallam wato da kirazan mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata latin da rahami ya rahimi kun ga wannan kuma akwai sadar da zumunci wata alifu da ya ta mutanazira zuciya da ta buga da ta gudu kuma an dawo irin zukata ko wani da wannan zuciya an yi wani nesa to an dawo da zuwa irin wannan a'a shi ke na shi mun zama yamuwa wamra ta mun mummiyata kuma bayan yan uwa ina an halatta maka wata mata mumina in wahabat nafsa in ta bayar da kanta lin nabi ga annabi ce na zo na ba da kai na ni na wani wajen ga annabi muhammad sallallahu in arada annabi shi annabi in yana nufin an yi dan shahara wajen da to wannan ma an halatta mashi ya yarda ai ya tulubu nikaha yana kan auren da ke bayin ta dace ba tare da dace ne ba lahu zalika ya gama ya aure nan. ta yi ta ce kawai na ba da kaina na yadda kai musulmi mijina ya samu yi wani shi annabi sallallahu alaihi wasallam da dallaka amma wannan ya ke banta da kai min dole nuni ya bada sauran mummune ai an nikahu bi lafzin hibba ai aure da lafazi na kyauta cewa na ba da kai na gare ka shi kuma ya shi a karba na bai da zakin ba tare da zaki ba a to Allah ya ji kan malamin nan malama da zuni ba a san a irin wannan lokacin muna ana ba mu sadaka ana ba sadaka mata wallahi shi ne a gaskiya kan shi ne duk abubuwan Allah ya ware yake ba ka daga mace yi dai a wasu ake ma sai ko mutum ma daga baya akwai wanda aka sadaka shi yana kano ita yi yana na aka ce an ba shi sadaka bai yi ma shi na kuma an yi wurin ‘ya'yan tunanin muna da rayu <laughs> to wannan aka ce a al'amala wadda kun yi zai da irin a kan irin wannan tafsirin ya tsaye ta bayani ya ce a wannan bai yiwuwa ba a kyautar mace ba a ce an ba da wani sai da yan aure ya biya su daji ga mashi a ne muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ya mallaki wannan ya samu wannan dama a aka shi yana da wannan dama ba tare da ya ba shi daji ba sannan allah ya ce kada a nuna ma ba hakika mun san abin da muka fallanta a kan su su zuwa yi muminai yi zuwa biyu na ga a wajen su min al'ahaka na da hukunce hukunce menene hukunce hukunce sauran muminai bi Allah ya biyu ala arba'in ala arba'in mutuwatu wato ka tsara kan mata hudu wato musulmi an yi biya mata guda hudu amma makar ya tsara sannan kuma wala ya tazawwaju ba su yin wannan aure illa bi waliyin sai akwai wali wa shuhudin sai akwai shaidu wa maharin sai kuma akwai sadaki la bi lafzin hibba ba lafazin cewa an ba da kyauta ba ko sadaka wa fi ma malakata imani sannan kuma cikin abin da ya fi suka mallaka ni ya wani bata yi manu hannu su suka mallaka su yi mu ya su sauran musulmi muna yi ma yin garko yin yi wa gari da wani wannan ya an ta kunar ama min man ka yi ne maliki ya zama baiwar ta zama wajen zama ta halatta mai halatta ga shi wanda ya mallake ta kalkitabiya kamar ba su saba wajen ke bai hujja ci ko ba na zariya ya fi latin wa sabanin majiba majusa wato maguza wal wataniya da masu bautar wani abu wato bautar rana ko kuma bautar mala'iku wa an tattabarya kuma sannan za ta yi istibra'i kamar da wata kafin a tafi da ka'ida kenan wannan ta istibra'i na ana yi wata ɗaya ne da zama haka nan har a ga cewa ta yi ta yi haida Allah ce lita da muta'allimin bi muqaddari ai bayyana laka mun bayyana maka wannan wala hum da kuma su haji da ahkam wannan hukunce hukunce bil wujudi a bayyane wa yadna kuma muka ce muka mayyaze muka rarrabe ma huwa khasul laka gashi kai naka abin da kake banta da shi kuma huwa amu da umma da kuma abin da yake game da dukkanin al'ummar musulmi ni wannan ya kuma alaika don saboda kada ya zama alaika harin akwai wani kunci a kanka wajen inda wani kunci haufan an yi zimmomin ka mukhalaba ta shari'a saboda tsoron kada kifi zaton kai taka a shari'a, saboda haka Allah ya yi bayani wannan naka ne wannan naka ne saboda haka ba wani mai kusan a kar a ce taka a mashari'a da allalin bikiri wanda ka yi da shi wa kana Allah gafuran Allah kuma ya gabara ne shi ma ya fi Rumi, an daga abin da ya wahala ba a iya kiyayewa ba rahiman allah mai jin kai ma ne jin kai ne dukkan gare ku yi bayanin hajji da haka samun lafi saboda bayanin wannan hukunce hukunce gare ku duba duk wannan a ɗaya mayan ya zo da hukunce hukunce da yawa wala ma kan nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ya wal wasila ya zama shine wasila bainan bainan lahi wa bainan ibadi tsakanin Allah da kuma bayan Allah da shi ya sa idariya wajen bayani na hukunce hukunce na Allah wa ba da kulahu ma ta kaddam min ahkami zawaji khasati lahu sannan kuma aka halatta mashi Allah ya halatta mashi abin da ya gabata na hukunce hukuncen mata wato na aure wanda yake manta da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma da hukumin a yaji tarbat don hukunci wanda ya hukunta da wannan zancen ne ko kuma ne ya san ya sanin yaji tarbat ko da ma da zartar da wancan wala da lahu aizan. har ila ya ba masawa gare shi min nizamin ma'ashara tsari na tarayya na zaman gida filbaita gida bai na nisa'i a tsakanin masu shi A hatta la yamnahu shay'un yin kiratihinna har shi shi kuma zai na mashi komi ba القيام بواجبات أمة الأمة وتوب لأكيس ما تسبقنا مشي ليواد واجبين على الأمة والتجابة فلذلك قال تعالى ذلك الله تهدي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء وإن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما Allah ya ce turji man ta shawo kun yi hukuncin Allah ya gane Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka jinkirta da wanda ka so min wanda daga cikin matanka min na wuce daga kwananta wata wuri da ya kamanta kuma ka taro wanda ka so daga cikin ki ba ta haka zai ke mata ta baita wata ka bukata min man azanta daga wadda ka jinkita wadda ka dakatar nan ko ka fita daga minal kisma daga rago. rabo na alaika ba da shi a kanka fi tsallabi haka ne ta wasan ne haka ta rusa ilai ka zuwa gare ka ai fa an ta mukhayyirun fi hinna kai mai zaɓi ne a kansu ta amalu ta'malu ma tarahu kana aikata abin da ka gani maslahatan wato maslaha ne da yake wala wannan da kuma su mata aljanna bai zalika ta kai wannan zabi da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adana shi ya zo kusa aqrabu ila an tuqirra ayinun nas dan idanun dan mun haka ne ke wata wala hazan na karfi bakin ciki wayar zaina kuma su yarda jima'a sai ta wannan ga abin da ka ba su kullum ba da biyan su wani mafi karni mafayar rufini ne an na wani biyan su ne a mace wa za a ci ji an ga awa da hukunci na allah da ga alga'ani wanda an ba su kuma kuma allah ya ga amince ke kuma su ka can min na al'amarin mata wani mai ne ya ba a mafi da kuma karkata zuwa ga sashen mata ne musu awo jirage na kogon kishin mata ma hatta ala mai da yi hamari na iki shi ba da yi a ruya a ruwaito an aisha daga aisha a allah wa na allah ya tsara ruwayar da kala ta ce kuntu ga da ina kishi da nabi sallallahu alaihi wasallam akan annabi kishin da nake yi min allahi ga wayannan mata mata wa habna ahu masu ba da kansu jira sun yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kishi wa aqulu ina cewa a wata habu a wata habu hali nafsaha li rajul a ce mace ta ba da kanta ga wani miji bala ma an jira Allah azza wa jalla lokacin da Allah ya saka da wannan fili man ta sha'u ka jinkiri da wanda ka so wa da ya ka man ta sha ka dawo da ka so zuwa gare ka wani nisa rajin ma a zaga da kuma wanda ka bukata zuwa ga wanda ka yi da ni kala ya ce wallahi ma ara rabbuka ni ba ni dan da ubangiji ka illa ya tsari wa ka na sauyi ne kawai ya baka bukata san zuciyar kawai ke bi shi ga hannun muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana lawa Allah ya kasance masani ne da kalbi ga hadisi bayan rudu alaihim kama yana faranta masu hukunce hukunce bi kadari misali matsala a gare su haliman allah mai haƙuri ne kun san ilimi mai haƙuri ne an yi tsari daga yi masu hukuma bayan bari an tattaka maharimahu a kiyaye abinda duk allah ya ci haram da wallahi mu kiyaye shi da an na in kamil halimi mun ga mai hakuri in yace zai hukuma ni hakuri in yace zai hukuma wato zai azaba ta ramuwa wato ba ta ba ki biyu kuma a kiyaye hushin Allah wannan kiyaye hukuma shi da kiyaye hushin shi amrun azima na wurin ne Allah ya shi ni a yi ne a yi ne a shi ba ruwan shi ne da maka wallahi ko yi wani shi ba da shi ba da ba da wanda ba da wanda yadda ya dama haka sai kuma ba wani bai sa ma Allah ba haka Allah yake so haka Allah yake so to saboda me a cikin zamani saboda shi mutum ne mai son adalci yana adalci har a kan shi saboda haka nan ba ya ba wani ba shi tsoro an ba shi zaɓi yadda ya dama kawai Da ba kuma tunanin maganar aisha Allah kara mata yarda cewa eh, da daga dai kai kai Allah abin da zaka yi da su ke Allah shi ya gani a cikin karatun mun karatu alhamdulillah muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada kura mu kuma Allah gafarta mana abin da muka sani muka faɗa daidai ya ila wa Allah ke nake mu ya mana fahimta da hikima da basira daga zaka Allah ya tsare mai tsaye tsare mana imanin mai sa mu gama lafiya Allah ya zama da kasan mu Najeriya lafiya Allah ya kare mana koshirin fitina Allah wayannan mutane sun dame mu Allah Allah ka mana maganin su Allah wasu mutane suna nan suna ta yin abubuwan da ba dace ba Allah ka shirya da su ko kuma Allah ka mana maganin su ya Allah Allah suna Allah sun dame ƙasa suna kashe mutane suna abubuwa marasa kyawu ya Allah mun san dai laifuka mu ne ba ki dai muna neman gafarar ka Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana muna neman gafarar ka ya Allah ya Allah ya Allah ka mana sauki Allah ka mana da wannan fitina wannan kuma corona su ita kuma Allah ka mana da ita da wannan kasa baki daya wannan corona ita kuma Allah Kai mana maganin ta inda akwai wani abu a ciki Allah ka tafi mu sanin komi Allah Kai mana ganin aiki Eh, za a yi kowa na magana shi wannan kaza ne wannan kaza ne to Allah bai ya san ko me to Allah kai mana maganin kowane irin suna ce kowane irin munafin shi ne ko in ma wani suke munafin su to Allah ka tona a cikin su kawai zai eh, wannan abin ba kyau abubuwa sun yawa mutane na cikin wahala ya Allah ka nufin mutan ka sani Allah muna roƙonka sauka mana ka sauka mana al'umma ya fi musulmi Allah Allah ka sauka mana al'umma musulmi Allah Allah ka sauka mana Allah ka ba mu ya zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu suka da imani eh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.